inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa sarkin dutse rasuwa wato Dr. Nuhu Muhammad Sunusi ya rasu yana da shekaru 78 wannan sanarwa ta fito daga daga bakin babban ɗansa wato Hamid Nuhu Margayi Dr. Nuhu Muhammad Sunusi ya kasance sarki mai daraja ta ɗaya a jihar Jigawa wato first class ta Emir Margayi Dr. Sunusi Margayi Dr. Nu Muhammad Sunusi ya rasu a babban asibitin ƙasa da ke Abuja a yau talata da misalin karfe biyar na wannan yammaci muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya ji kan sarki ya gafarta masa ya kyautata mukuncinsa idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani an haifi margayi sarki a shekara ta 1945 a ƙauyen yar gaba da ke dutse ya kuma halarci makarantar firamare a garin dutse a shekara ta 1952 zuwa da 56 margayi sarki ya kuma halarci kwalejin ilimi inda ya sami takardar nce daga nan kuma ya wuce zuwa jami'ar ahmadu bello da ke zaria inda ya sami shaidar digiri sannan kuma ya wuce zuwa jami'ar ohio da ke ƙasar amurka inda ya sami shaidar masters margayi dr nuhu muhammad ya kuma zama sarkin dutse a shekara ta 1995 muna duwar allah subhanahu wa ta'ala ji kan sarki ya gafarta masa kyauta makoncinsa idan kuma ta mutu allah ya samu cika da imani